Gracias. إلى مضي شهر الله المبارك الكريم وبعد أسبوعين لعيد الفطر إذا نستمع هذا الدرس تحت فضيلة الرئيس العام لمدرسة المالكية ومؤسستها بل وهو قدوتنا جزاه إله العرش ربي بخيره ومن شمسنا لإثباتنا المجد أمد به الله العلوم بأثرها كفاذك شرح للأصول العقيدة وتعثر ودشا للحسود وحاسد وللشمس ثوب لا يماط لشسوته وناهيك هذا بل القرب بإذنه وقاية ردي فيه شر وكرهة إيه شر كل إيه شر كل الحاسدين إلى هلا ومن ماهل الحماد أشرف بنعمته ومن فيه فاك مبتل والمسلسل يبث للسوء بالقضاء والعداوة والله نسأل أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا ويرزقنا العمل به إلى الأبد الآبدين آمين وأن يغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وبجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى الدرس المبارك الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الكفن من جميع المال bai mai bayani akan likafani ana yi nemin jami'il mali ai min ra'atul mali daga kan dukiya ake yin likafani lamina min sulusi ba daga sulusi ba wa bihi qala ada'un wannan ita ce fahimta ta ada'un ita ce fahimta ta ada'un wa zuhuri haka nan shi ma zuhuri ya ta akan cewa da kafani ana yi ne daga ra'asul mali ba daga sulusi ba ba daga ɗaya bisa uku na dukiya ba wa amrun dinarin haka nan amrun dinarin shi ma ta akan wannan babul kamni wala imamatin hmm? babul kamni daga gairi kamisin ko sul kamisi ba mun shi ba ko an yi shi ha an yi shi filak amisar da zai yi kafa ya kafu sai dai kila kafa na bigayar eh ko ba mu yadda shi ba eh babu da zai yi kafa ya kafu babu babu babu kamni bai mai bayani akan yin likafani fil qamisi akan riga cikin riga Allah zai yi kafu wanda ya kasance an haka mai gyahunta aula ya kafu ko ba a kame gyahunta ba wasu kuma maluma suka ce a'a an yi lafi babul fil qamisi allazi ya kufu aula ya kuffu fil qamisi allazi ya kuffu akan riga wanda ya kasance ke kare mutum watan daga azaba ta Allah ko kuma ba ta kare mutum daga azaba ta Allah kamar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ba Abdullahi bin Ubay ne tulu rigashi rigar shi ya sato wannan rigar shi za ta kare shi daga azaba ko za ta kare shi ba ba za ta kare shi daga azaba ba saboda ya mutu munafiki kafiri shi na wasu maluma sun kace a'a sai kamisin lazi ya kuffu aw la ya kuffu in an kace yukaffu wata riga wanda ya kasance da aka sa riga din an san mata ce an kai mai riga in ya sanya rigar to a kota aka kamewa na nan amma mutan ba mu kamewa za a yi waya kawai a zunda moya yan an ka zunda moya gehe ba za a kame shi ba to kenan tilk mitul ladhi yukaffu wadda kasance an haka mai magiyahu an kai mata cuna aula yukaffu ko ba a kame ba ba mata cuna ba ko ko fi kamitul ladhi yukaffu aula kuffu riga wadda kasance na kare wanda an ka sanya ma ita daga azaba ta Allah wanda ya kasance mumini na in ya samu rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu azaba ba wanda ya kasance kafiri na munafiki na ko ya samu riga ta manzo Allah wannan ba za ta kare shi daga azaba ba saboda Allah ya alƙawarin zai azabta da wanda ya kasance kafiri ne ko kuma tilqamitul ladhi yakfi aula yakfi shine so yakfi aula yakfi sai suka shahiya suka ce wannan nusfata ta daga wannan kuskure na na marubuci marubuci ya shahi ya'un babun fil qamisil ladhi yakati aw la yakati sai shahiya yakati aw la yakati حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي حقيق عبد الله بن أبي لما توفي lokacin da ya cika ja'a ibnuhu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai dan shi zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah adini kamisa ka ga bani digakka uka fi uka finhu ko a uka finhu fihi sai in wa mahaihina da kafani ciki ne wa salli alaihi sannakum bayan wannan kai mai sallah bayan ka zo kai mai sallah kuma ka roƙa mishi Allah shi gafarta mishi wastaghfir lahu ka roƙa mishi Allah gafara fa adahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qamisahu manzo Allah ba shi rigar shi fa qala ce azinni usalli alaihi ka gaya mini in lokaci yayi in zo mai sallah fa azanahu lokaci ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma aradan falamma arada lokacin da manzon Allah ya so an yi salli alaihi shi sallah akai ne jazabahu Umar radiyallahu anhu sai Umar Hadabi radiyallahu anhu ya jari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ce alaysa Allahu nahaka an tusalli alal munafiqina shin Allah bai hane ka akan kuwa munafiqai sallah ba fa kala ce ana bayna ayna ana bayna hiyartaini ana ni bayna hiyartaini ina cikin ina tsakanin zaki guda biyu qala ta'ala Allah shina cewa istaghfir lahum ka roƙan musu Allah gafara aw la tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko baka roƙan musu Allah gafara ba in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 idan ka roƙa musu Allah gafara sau 70 lan yaghfirallahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba nan yace Allah zabi iya bani Allah ce ya ka roƙan musu gafara ko kada ka roƙan musu gafara in ka roƙan musu gafara har so 70 Allah ba zai gafarta musu ba sai ce tunan Allah za ya bani don haka zan yi hedi 70 kenan fatalla alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa Abdullahi bin Ubay bin Salul sallah lokacin da ya mai salla fa nazala sai aya ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ha koma sallah ga kowane ɗaya daga cikin su in dai munafiki na mata wanda ya mutu abadan har abada tunda nan Allah ce lan yi gafara Allahu lahu Allah ba zai gafarta musu ba bisa ga wannan na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance bai sake wa munafiki sallah ba kuma shi wannan sallar da aka yi mai ba za ta amfane shi ba wannan riga da aka bashi aka sanya mishi ba za ta kare shi daga azaba ta Allah ba babun fil qamisal ladhi yakuffu aw la yakuffu حدثنا مالك بن حدثنا ابن عيينة عن أمر سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي منذ الله يزو عند عبد الله بن أبي بعد ما دفن بايا أن تربو شي فأخرجه يسا أكا فتد شي ونفس في فيه ونفس يتو في فيه cikin baki ne min riqihi daga daga yawu ne wa hu qamisa ya sanya mai riga tai nan wasu maluma sun ce can gashi an ce kira ne aka yi mai sallah nan kuma an ce bayan an turbude sai wasu maluma suka ce a a can da aka ce shi zo shi mai sallah wannan sallah ne ta wanda ya zo bakin kabari ne ita aka nuhi ita mu wasan ummu hadabi radiyallahu anhu yace kada shi ya bada riga bayan ya bada riga ta farko aka je aka tubude shi aka yi mai sallah sannan kuma shi Abdullahi bin Ubay bin Salul sake dawowa yace ina son ka ƙara min wata riga kuma ka zo ka yi mai sallah dan an ce kenan wannan garba ya ce bu manzo Allah bai mai sallah ta farko ba ba shi mai sallah ba kuma sannan amma ya bada riga ta dai da ba da riga ta dai sai kasance kuma ya sake nema ne shi sake bada riga kuma a tone shi shi koma yi mai addu'a kuma shi ne sallah to an ce wacce riga ta farko riga ta wadda ya kasance shi abdullahi min ubayi min salula ya kasance lokacin da an kai yaƙi na tuba badarin lokacin da an kai tuba badarin na an haka mu abbasun abdul muttalibi cikin kamamu mutum saba'in wanda aka kama madaukaka to sai kasance lokacin shi na cikin kafirai bai musulunta ba shi abdullahi wannan abbasun abdul muttalibi kanne mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba wannan lokacin da ya kasance aka kama shi cikin wannan yaƙi din kuma aka kama shi saboda tsananin faɗan da aka yi da shi saboda shi abbal mutum na dogo isasshe ko mai ƙarfi amma tare da haka nan sahabbai suna son su kan mai da rai ne a wulakanta shi su haka mai da ran shi kuma suka ɗarme shi da ran shi aka ce wajen ɗaure shi da wajen kama shi sai suka mai sai zindir bai saye da komai ga jiki ne haka aka kama mai to lokacin nan kafi na kafi bai da kima da aka zo da shi aka zo da shi aka ɗaure shi ai mai takku bajal an tungume shi an ɗaure shi sosai aka kawo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da bai shi soke kai ne sai ce a samu riga a sami shi to aka diba saboda ya kasance dogona babu rigar da kai mai sai riga ta Abdullahi bin Ubay bin Salula ita kai mishi sai shi Abdullahi bin Ubay bin Salula ya ba manzon Allah wannan riga din manzon Allah an shi wannan riga din watan ya samu shi Abbas Abdul Muttalibi to makwai wannan riga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai saka mai da riga ya koma bashi wata kaga shikenan ya dama ko ba bashi kenan ya bashi riga ya ba basun da mutsalibi amma kuma ya mai mai da riga ce kuma ya dada mai wata riga ta du kuma sannan ya zo ya salla ya zo ya sa aka tone shi daga cikin kabari ne yayi mai tohiye toha mai ne wani ko ya wune ga bakin shi bayan haka ne kuma mai sallah to bayan haka nan sunna aya ta sauka babun fil kafanin allazi yukaffu aw la yukaffu babul kafani bi ghairi qamisin bai mai bayani akan ana likafani ba tare da riga ba ashe kenan wannan ya nuna ana yi da riga kenan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mai likafani cikin tufafi guda uku babu riga cikin su sannan babu rawani cikin su wasu maluma suka ce a'a babu riga babu rawani babu riga ta biyu amma rigar da an kame wanka ba a tube ta ba sannan kuma rawayin da aka kai ne ba ɗaya bai shi bisa ga haka ke ne an kaɗa su zan biyar kenan wasu maluma sun kace a'a an wa manzon Allah likafa ne cikin tuwahi guda uku kawai wa'anda kasance gairi qamisin wala imamatin ba riga ba rawani shina ce babul kamni gairi qamisin bai mai bayani akan yi riga akan yi likafani ba da riga ba hadisna abu nu'aymin huwa falalun dukainin hadisna sufyanu huwa sauriyu an hishami an urwata an aisha radiyallahu anha qalat Ko nan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an wa manzon Allah ne kafani fi salati azwabin cikin tuwahi guda uku sahulin wa'anda ya kasance farare ne kursufin na kada laysa fi ha qamisun ba riga cikin su wala imamatun ba rawani wannan watan laysa fi ha qamisun wala imamatun wasu maluma suka ce nan ga ba riga ba rawani rawani ne ba a cire mai rawani ne ba riga ta ba ɗebe mai ita ba an dai likafa ne guda uku wasu maluma suka ce a'a rigar da aka mai wanka da ita saboda mi lokacin da an ka zo za a mai wanka an so a ce rigar sai aka ji sauci cikin sarin samaniya ana cewa la tanziqu ku. kada ku cire mishi rigar shi ku yi mishi wanka da rigar shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsanance shi ba da rigar shi aka mai wanka amma bayan an kare wanka din an ce da shi Abbasun Abdul Muttalibi da Muawiya da Abbasun Abdul da wannan Mm, ah, da Osamah, tuni Zaidin da Aliwani Abi, ɗalibin sun cire wannan riga ɗin, suka cire wannan riga ɗin suka sanya mani kahoni guda uku. Haddasu na Musaadat, kowa yaunowa Sarhar, haddasu an hisha min, haddasa ni ya abi, mahaifi na ya gaya mini an aisha da jiyar anha, an na sallallahu alaihi wa salama, haƙiƙa maza Allah ku fina an yi mai leka fanni fi salasati a cikin tuwahi guda uku laysa fi haqamisun ba riga a cikin su wala imamatun ba wala imamatun ba rawani babul kamni wala imamatun bai mai bayani akan likafani ba tare da likafani ba tare da abin nan ba rawani ba babul kafani wala imamatun likafani ba da rawani ba hadathna isma'ilu ko ibnu abi uwaisin qala hadathni malikun. هو إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ظن الله كفنا أن يميل كفني في ثلاثة أسواب cikin tuwahi guda uku bidin harare sahuliyatin na alƙaryar sahula wannan wata alƙarya ce daga cikin Yaman ko kuma sahuliyatin farare laysa fiha qamisun ba riga a cikin su wala imamatun ba rawani wannan shine makasudi ta jama babi babul kafani wala imamatun babul kafani babul kafani min jami'il mali babi mai bayani akan yin likafani min jami'il mali ai min ra'atil mali daga ainihin kan kuɗi daga asalin kuɗi za a yi likafani ba daga ɗaya bisa uku na sulsi ba ba ɗaya bisa uku na dukiya za a kafani da shi ba saboda mi shi da kafani ana gabatar da shi akan bashi ana gabatar da likafani akan wasiya ana gabatar da likafani akan gado don haka sun kace babu likafani mai jami'il mali akwai hadisi wanda kasance bai da inganci manzo Allah shi na cewa alkafanu min jami'il mali wasu maluma sun ce hadisi munkaruna wasu maluma sun ce hadisi da ifi ne babu kabni min jami'il mali wa da tahiya akan cewa likafani ana yi ne mali daga kan dukiya ba daga sulusin dukiya ba wa bihi qala adauna abi bahin wa zuhriyu wa amrun dinarin wa qatatun al-ama asadusi wa qala amrun dinarin amru dinari yace ala hanu min jami'il mali shi ma ainihin turare ana yi neman ra'atul mali daga kan dukiya ba daga sulusi ba likafani min jami'il mali wannan amru dinarin yace ala hanu shi ma min jami'il mali ana yi ne daga ra'asul mali wa qala ibrahim ibrahim nahi yace yubda'u bil kafani za a fara da likafani summa bidaya sannan da bashi summa bil wasici sannan da wasici in ya kasance mutun ya rase bar kuɗi kudin ko masu yawa ne ko ko ba ko ba masu yawa bane da me za a fara to za a fara da likafani in an ka fara da likafani sannan a komo adiba a gani akwai mai bashi sannan a biya mai bashi in an kai biya mabasta in dukiya ta rage sannan a koma a ce akwai wasici a hidda wasici in aka haƙa da wasici sannan a koma a ce to abin da rage sai a raba magada babu kafani min jami'il mali wa qala sufyanu ya ce ajrul qaburi wal gatli wa huwa min al kafani ajrul wa tan jingata a ajrul qabri jingata gina qabri wai jingata mai gina qabri a wal gatli da jingata mai wanka huwa min al-kafani shi ma shina cikin likafani ana ba shi hukunci irin hukunci likafani shi ma to wannan maluma sun yi sabani akan maluma dai sun tafi akan dukkanin haqiqa watan likafani ana yi namiji bi ilmali wannan ijma'i ne maluman duniya gaba ɗaya dukkanin maluma sun taya akan cewa lallai haƙiƙa likafani ana farawa da shi bayan an ƙara da likafani sannan a koma ga bashi bayan an ƙara da bashi sannan a koma ga wasici bayan wasici sannan arba abin da rage wannan dukkanin maluma sun ijma'i akan wannan in banda wannan halasun amrin ya ta akan cewa likafani ana farawa ana farawa da likafani ana fisai min sulusul mali la min jami'il mali ashe kenan sai an kasa kuɗin nan kashi uku idan mutum kenan ya mutu ya bar naira dubu za a kasa naira nan dubu ko ya bar ɗari tara za a kasa su kashi uku sai a hidda sulusi ɗari uku ɗin nan in suna sayar da kafani da su za a yi in ba su sai kuma sai a nemo wani wuri amma saura ɗari shida na magada ne shi haka wannan a wannan a ƙala sufiyanu kenan ko wannan shi a ra'ayin sufiyanu sauri ya ta akan cewa wata ne ana yi ne a wannan kenan wannan ra'ayin wannan ne halasu na amre. shi ya tafi akan cewa ne ana yi ne min sulusul mali ba min jami'il mali ba don haka ashe kenan wanda bar naira ɗari tara kuma ya kasance su kenan ya bari ga ne ga magada na jiran su gado to sai a hidda ɗari uku in suna sayan likafani a sayi in ba sai a nemo ciko ga jama'a musulmi a tun a sayi likafani Dari shida bar mu magada wannan shi a ra'ayi na halas ibn amrin a shi kuma dawo dawus kai sana yace shi kuma likafani ana yi ne ana likafani watan min sulsul mali amma idza qallal malu in kudi sun karamta idan kuɗi sun karamta sai a yi likafani watan cikin sulusi in suna da yawa ko sai a hadda likafani min jami'il mali min ra'sul mali kenan wannan shi a mace tsakanin halasuna amrin da shi da kai sana. shi halatun amrin ya ce kuɗi ko masu yawa ne ko ba masu yawa bane za a yi likafa ne cikin sulusul mali shi kuma da sunu ke sanata akan cewa kuɗi in kadan nana a hisuwa cikin sulusi in masu yawa na a hisuwa cikin ra'asul mali malikun asir radiyallahu anhu a sai bayani akan likafani shi kuma idan ya kasance mace ta mutu mai miji cikin me za a ɗiba a mata likafani cikin dukiyarta ko cikin dukiyar miji sai wannan a a wannan ahmadun hanbalin radiyallahu anhu ya tahi akan cewa za a yi likafani cikin dukiyarta ba cikin dukiyar mijinta ba saboda mi alkafanu min jami'il mali likafani ana ya nemi ra'atul mali don haka sai ahmadun hanbalin radiyallahu anhu da shi da sha'abi sun ka tahi akan cewa idan mace ta mutu to likafanin ta ana diba cikin dukiyarta malikun asir radiyallahu anhu yace in ya kasance ba ta da kuɗi a diba cikin dukiyar miji in kuma mai kuɗi ce a diba cikin dukiyarta ibn majah shunna radiyallahu anhu yattaha akan cewa ko mai kuɗi ce ko ba mai kuɗi bace a yattaha akan cewa ko mai kuɗi ce ko ba mai kuɗi bace cikin duke miji za a ɗiba saboda mishi shi da kafanin ya bi annafaka ya bi nafaka ibn habibin yawo irin wannan ruwa a malikin ansa radiyallahu anhu eh a kafanin min jami'il mali shine aka ci hadisi da ifi ne akwai riwaya wadda an kawo daga manzon Allah shine cewa al-kafanu min jami'il mali wasu maluma sun ce hanyar hadisi da ifiya ce wasu maluma sun kace hadisi mamun karun ne ya wuce zama da ifi hmm ko ya dai da shi <laughs> ba dai magana mazota ba amma dai wabihi a da'un wannan shi a da'un abi bahin an kiyaye da wannan sannan shi yanzu zuhuri shi ara'in fayanun iyanata dukkanin maluma ga sunan buhari ya kawo shi ara'in su ko da yake shi ya kulla babi akan wani hadisi hadisin nan da ifi na bai cika shi ne don haka bai kawo shi ba an gane ba hujja da hadisi munkarun kuma nan ba ana magana akan fadadul amali ba ana ko kuma targibi targibi ana magana akan ahkam wannan hadisi ya kunshi hukunci hadisi in ya kunshi hukunci in ya kasance da ifi ne ba a hujja da shi ana hujja da hadisi da ifi in bai kunshi hukunci ba in ya zo akan targibi ko tarhibi ko fadadul amali حدثنا أحمد بن محمد المكي الأزرقي حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد دغ ماهي سعد عن أبيه دغ ماهي إبراهيم قال تشي أتي عبد الرحمن بن عوف an zai kema abdurrahman ofin auf radiyallahu anhu yawman wata rana an zo mishi da amihi da abinci ne wa sa'imun shina mai azumi lokacin shi abdurrahman ibn auf shina mai azumi aka kawo mishi abinci lokacin buɗe baki fa ya ce yace lamus mus'ab ibn umayr an kashe mus'abun umairin ga yaki na uhudu wa kana hairan minni ya kasance ko ya heni wannan an ce shi daga cikin tawazu'i na shi abdurrahman na ofin cewa mus'abun umairin ya he shi saboda shi wannan abdurrahman na ofin na cikin ashatul mubashshir bil janna shi a cikin goma ɗin da an kawo bishara da aljanna to shi ma wannan mutsabun umairin shi a cikin yan aljanna amma bai kai matsayin abdurrahman na ofin ba amma abdurrahman na ofin da kai ne ya ce huwa hairun minni an ce wannan shi na gudun akan cewa shi mutum na mai tawazu'i falan ma kuma yukaffanu fihi ba a samu abinda da za a mai likafani da shi ba illa tun in ba zane ne ba aw illa burdahu ko kuma in ba ne ba wa qutila hamzatu an kashe hamza aw rajulun ahar ko wani mutum na daban wanda ba hamza ba wanda ba hamza ba hairun minni yace shi ma ya hini fallan yujallahu ba a samu da gare shi ba ma yuka fanu bihi abinda aka yi mai likafani da shi illa burdatun in ba bargon shi ba ko kuma illa burduhu in ba bargo ne ba laqad hashitu an takuna qawjilallana a ɗaya ba tuna laƙar hashetu haƙiƙa ina jin tsoron an takuna ta kasance ka ɗaya ba tuna an gaugota muna dadadan wai an gaugota muna dadadan mu fi hayatin na duniya a gan rayuwar mu ta duniya wai abinda muka so na rayuwar duniya an bamu duk abinda muka so na duniya ko kuma abinda muka aikata na lada an babu yawanci ne na duniya to ina ji tsoro kashe kasance an gaugota muna batuna ababanmu na jin daɗi saboda gashi wai an tara mai abin buɗe baki buɗe baki zai yi diba abin da an ka tara mai ta kai jama'a an kashe Hamus Abu Umayr bai bar komai ba in ba bargo ba an kashe Hamdutun Abdul Muttalibi bai bar komai ba in ba bargo ba ko shi ko wani mutum na daban wannan shakka ce ta rawi ko wannan su bai bar komai ba in ba bargo ba yace to ni ka ina jin tsoron kashe kasance an gaugauta muna dayyibatu na an gaugauta na min hayatin na duniya ababen da muka suna na rayuwar duniya shine an ka ba mu tunan duniya kenan ba za mu samu komai na al'umma ba ko kuma duk mun cinye abin da Allah dan mu nan duniya ina jin tsoron haka nan sun masa annan ji alayki sun masa annan ji alayki ya shiga shina kuka wata rakat da'a ya bar abinci ne fi wakatil ibdar lokacin buɗe baki to wannan maluma sun ce wannan shina gudun ya kamata duk wanda an mumini ya zabe talauci akan wadata ka ganin in ka diba ga ababa an kawo mai na jin daɗi shi na kallon su amma gaba ɗaya bar su ya zaɓi talauci akan wadata kuma wannan ya nuna cewa haƙiƙa ya kamata ga dukkanin mumini watan shi zaɓi kaɗaita don ibada akan tara dukiya ka zaɓi kaɗaituwa tuwa akan ibada bisa ga cin ka tara dukiya ta rayuwar duniya ko rijin daɗin rayuwar duniya idan izalan yujad illa sabun wahidun babun wannan babi ne izalan yujad in ba a samu komai ba illa saubun wahidun in ba tuha guda bai kuta sarufi za a takaita a kai ne ba za a tafi zuwa neman wani abu wanda kasance ƙari ne a kai ne حدثنا ابن مقاتل هو عبد العزيز أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك أخبرنا شوبة أن أخبرنا شوبة أن سعد بن إبراهيم أن أبيه لجماعه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام an zo mishi da abinci wa kana sa'iman ya kasance mai azumi fa qala ce kutila musabun umairin an kashe musabun umairin wa huwa hayrun min niyahini fina fi burdatin an yi mai kafani fi burdatin cikin zane ne in gudiyar asuhu idan aka rufe kan shi badar jilahu qahu ne su bayyana wa in gudiyar jilahu idan aka rufe hu ne badar asuhu sai kai ne shi bayyana wa urahu ina suni qala ya ce wa hamzatu an kashe hamza wa huwa khairun min niyahini summa busila nasan na an kashe hida muna min duniya daga duniya ma busida abinda an kashe fida muna aw qala udina min duniya ma udina ko yace an bamu daga duniya abinda aka bamu wa qala hashina muna jin tsoron an takuna hasanatuna kada ayyukan mu na kware su kasance na an gawwata muna su sun masu annan ja'alaki ya shiga shina kuka hatta taraka da'ama hayyabar abinci bai ci ba kuma lokacin buɗe baki ne babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari asaku babun wannan babi na idza lam yajid kafanan idan ya kasance wanda an ka jidin ta ga sha'anin matacce bai samu komai ba illa kafanan in ba likafani guda ba idza lam yajid kafanan in bai samu likafani ba illa ma yuwari asahu in ba abin da yake ruhe kan ce da shi ba a da mai ko kafa ne guɗiya bihi hira a a ruhe kan shi da shi haddasna abu na hamsin haddasna abi hamsin da giyasin haddasna la'amashu haddasna shakikun haddasna habbabun huwa ibnu arsi radiyallahu anhu qala hajarna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi hijira lokacin da manzon Allah ke hijira ba tare da manzon Allah ya hito ba wai mun yi hijira manzon Allah ya hita ya tahimu ma daga baya muka bi shi hadirna ma annabi mun yi hijira irin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naltamis Allah muna neman yarda Allah fawwaqa ajruna alallahi la dan muta'abku alallahi akan sakamako na Allah faminna akwai daga cikin mu man mata wanda ya mutu dukkanin su yace sun yi hijira saboda Allah kuma kowanne su ya samu sakamakon lada akan hijirar da yayi amma fa minna akwai daga cikin mu man mata lam yakul min ajrihi shay'an cikin akwai wanda mutu bai ci komai ba daga cikin lada tai minhum akwai daga cikin su matsabun umairin wa minna akwai daga cikin mu man sama allahu samaratuhu wanda ayan itace ne sunnina wa huwa yahdibu hashina diba shina ci kutila an kashe musabun umairin yawma uhudin rana uhudun falam najil hu ma nukaffinuhu illa burdatan ba mu samu abin da zamu mai likafani da shi ba in ba zanin shi ba in ga daina in ga daina da har asahu idan idza ga daina da har asahu idan muka ruhe kan shi da shi harajar da jilahu kafafun shi hito a harajar da jilahu kafafuwan shi su hito wa iza ga daina rijlaihi idan muka rufe kafafu ne haraja ra'suhu sai kan shi shi hito fa amara nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya hore mu an nuga diyar asahu mu rihe kan shi babu iza lan yaji kafan nan illa ma yuwari bihi asahu ba mai bayani akan in ya kasance bai samu likafani ba illa ma yuwari bihi ra'sahu in ba abin da yake ruhe kanshi ba auka da maihi gudde bihi ra'sahu a ruhe kanshi da shi don haka sai manzon Allah ce fa amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kore mu an nuga diya ra'asahu mu ruhe kanshi wa an ja'ala ala rijlaihi min al-ithri sannan kuma sanya daga kafafu ne ice na tsaure mu samu ice na tsaure mu sanya ga kafafu ne shi ake kira zamarki ko kuma ice na zurma mu samu ice na zaman ko na zurma mu lullube kafafuwan shi da shi haka aka wa mutsabun umaidin kuma abinda hakimin ne saburi ya rito cikin mustadriku nashi ya ce haka aka wa shi hamdutunnu hamdutunnu hamdutunnu abdul shi ma haka aka mai kafani babu man ta'addala kafana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lan yunkar alaihi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum lafiya Amma ina da tambaya kan cewa niyan mani yake fito mini ba tare da jin daɗi ba shin dai na yi wanka ko ba zan yi wanka ba to shi mana in yi hito ba tare da jin daɗi babu wanka sai dai idan akwai arwalla arwalla ta kare yana ɓata arwalla amma ba za a yi wankan janaba ba muddin bai hito da jin daɗi ba kuma wanda ya ce assalamu alaikum Allah mana ina da game da cewa ina ɗinka ba ma tanka ko kuma kamar ƙasa haka ina yin kamun bani ya fito kamar yana kwana hmm. yana iya rika kamar ba ko ƙasa iya zama yi shi ko yana da laifi a yana da laifi a kan wannan ko to shirika ƙasa da niyyar jin daɗi wannan tasawuri na lokacin da jinki ƙasa ba shi na nuhin ya jinki ƙasa ba ya suranta wata mata yana nuhin ita jinka haka nan kuma lokacin da jinki tabarin ma ya suranta wata mata shi na nuhin ita ya jinka kuma wannan haram ne haram ne suranta wata mata ga rayuwarka ka yi amfani da wani wundi ko wani abin nan maluma sun haramta sun ce haram ne a yi hakan nan saboda za ka jawo mani amma tare da suranta wani abu amma haka dai ga al'ada mutum shi taba tabarma ba a jin daɗi ya taba tabarma ba a jin daɗi ya taba ƙasa ko mutum na kwana in shi na kwana kuma sai mu ce mulki ne in mulki ne mun ya fito da jin daɗi kuma akwai wajibcin wanka don haka dai wanka wajaba gare shi akwai lahi ai mai bayani akwai lahi in ya kasance tasawuri yayi in surantawa yayi ya suranta wata mata akan wundin da shike shafa ko akan kasar da shike shafa amma ya suranta kamar shi na shafo wata mata ne to wannan akwai laifi gare shi amma in ya kasance cikin mulki ne wannan babu laifi gare shi amma dai a alakul halin wanka waje ba kan shi cewa yau muna ranar talata 23 ga watan sha'abanin shi hijira da ɗari hudu da talatin da hudu ce ita ce za a rufe wannan karatu mai albarka na sahihul buhari da bukuyatul ihwani da misbahul rawi ce muna da karatu ɗari ɗai da hamsin da uku na sahihul buhari ko na sahihul buhari alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara mana lafiya ƙara masa haske in kuma shi ba mu albarka a da ake faɗa mana don alfarma manzo sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wannan to ci gaba da ya a eh to an ce idan yana jin tsoron man cewa shi hafizan alqur'ani in ya kasance shi na yi akan matsayin harda gudun harda ta zube ya samu shi karanta alqur'ani ko da shi da janaba inda ba doka zai yi ba gudun zubewa harda harda shi amma in ba in ba don gujewa zubewa harda ba ba zai karanta abin da ya wuce ayoyi na ta'awuzi ba daga ayoyi ta'awuzi ko kuma ayoyi na istidlali domin ka hujja neman tsari ko kafa hujja wannan ya samu Shekaran ta'awi na alkur'ani ko shi na da janaba amma in ba haka nan ba zai ba sai in sha jin tsoron zubewa har da shi in sha jin tsoron zubewa har da wannan zai karanta to yana nuhin ya kare aure da ita ko ya kare mi ya kare wannan magana da ita <laughs> to ai magana ihtimali gare ta ihtimali biyu a ciki na kare wannan magana da ke na kare wannan aure da ke ko wanda za a dokan mai <laughs> ya kare magana ko na kare wannan magana da ke yahi yahi ko bashir ibadi allazina yastabi'una alqawla fa yattabi'una hasanahu na'am ya ce nawa ya ce sha ba shi dubu ishirin shika biya ta yi to shi shi ne ce to na gane ya bashi eh. to sha biyu shika biya ne ko sha biyu shika biya ta yi sai alkwalin zai ba shi dubu ishirin da ya zo cikin dubu ishirin sai ya cire dubu sha biyu inda shika biya ta ya shi. cikin kyautar da ya niyar shi sai ba shi dubu takwas ya ce na niyar in baka na alkwalin zan baka dubu ishirin kyauta amma kuma ina biyar ka dubu goma sha biyu don haka na cire dubu na goma sha biyu an shiga dubu takwas sun ka rage cikin alkawalinmu da kai wannan babu komai in dai ya kasance kyauta ce ba zakka ba ce in zakka ce zakka ba ta yi ba mm, ka hasibin ala ajimin in zakka ce ba ta yi ba in zakka ce bai yi wa allah misali kana biyan mutum dubu goma sha biyu ka fitar da zakka ka ce shi zo ka ba shi dubu ishirin in ya zo sai ka kawo dubu takwas ka bashi ka ce ka ce da dubu goma sha biyu cikin bashin da haka biya shi na shi a shehu halila ce ka hasabin ala tamkar tamka ma wanda haka biya bashi ka rike baka bashi ba wannan zakka ba ta yi ba amma shi in ya kasance ka bashi sun haka ga hannu ne fa bayan sun zo ga hannu da kace to biya ne bashi na wannan shi ya yi ko bai ba shi ma wannan shi a sabani gumaluma maluma amma su maluma sun ta akan cewa in ya kasance ka bashi sai kuɗi suka kai ga hannu kace to wani bayani bashi na wannan in ya biya ka bashi babu komai biyan bashi yayi bashi da halacci akan musulunci babu halacci akan masu masu ansa kuɗi na albashi su haɗa kuɗi dubu goma goma a ba mutum guda wannan wata in wani wata ya mu sake haɗa dubu goma goma a ba wani mutum wannan ya zan ada shi wannan shi aka ce mata dayo ne a rami an ara maka haram na ga shari'a musulunci shi ramce ana bashe shi saboda Allah ba don kowa ba duk lokacin da karanta mutum dubu goma in ya biya ka Allah zai baka lada akan kamar ka bashi dubu ishirin sadaka dan ladar rance lada biyu ladar rance lada biyu ladar sadaka lada guda rance na da lada biyu sadaka na da lada guda in ka ba mutum rance kana da lada biyu saboda mutum bai bi rance sai ya matsu amma in ya kasance sadaka ce kana ba mutum sadaka lokacin da ka ba shi sadaka lokacin nan ma mawadaci na ka san matsace na amma sannan shi na da abin da ka amfani da shi ka ɗauko sadaka ka ba shi amma duk wanda cewa ne a ramin to mace yake to shi rance ba a ba shi sai saboda Allah duk abin da aka ba su saboda Allah haram na a amshi jinga gare shi ko kuma iwali nan a amshi iwali ranta mai an ara maka shi suka ce ma tadayo ne tadayo ne haram ne mun yi ta bayani akan wannan alhamdulillah a a tambaya a ta kare tami ta wace ayin magana ce mai ihtimali duk magana mai ihtimali harshen da mu gare ta to don haka sai a diba a gani wani kamata a dokan mai Allah ya a hmm. Ina Ramadana a ƙarshe ne. Wannan ba ta da gaskiya ba ta da inganci. Fala'idu Ramadana akwai wanda kasance ingantattu ne akwai wanda ba ingantattu ba. Wa'annan suna cikin wanda ba su inganta ba. Shi na fala'idur rahman kenan waɗanda ba su da inganci alhamdulillah rabbil alami a yau ne za mu rihe karatunmu kamo da Allah ya tsara kamo da Allah ya so rana wucewa muka so mu rihe sai ya kasance ruwa suka hana muna da yake waliye suna cewa walamar uyu fakir wallahu dabbir mutum shina tunani Allah ke tsari duk abin da ka tsara matsayi ne matsayin tunani abinda Allah ya tsara shi a tsari wal mar'u yufakkir wallahu yudabbir yau Allah ya muhimmu ruhi da fata Allah shi sanya muna albarka ga abinda mun karanto da farkon karatun mu har zuwa yau kuma shi nuna mana sake dawowa ga wannan karatu mai tarin albarka lahiya gabanin ruhewa duk shekara akwai nasihohin da an ka saba da yi gabanin ruhe karatu kuma koyo insha Allah za a yi nasifa kuma gajeren nasifa insha Allah daga cikin nasifar da za mu yi na farko dai ina wa kaina wasici ina muku wasici da mu ji tsoron Allah tsoron Allah watan shi ne mukami ga kowane mumini kuma tsoron Allah shi ne ke ciyar da kowane mumini daga kowace irin talalaɗiya daga kowace irin fitina Allah shi na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan sannan bayan kun ji tsoron Allah kuma wani zance zance wanda ya kasance rarre zance ne zance na gaskiya idan kuka yi wannan yuslihi lakum a'malukum sai Allah shi gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah shi gafarta muku laihukanku. bayan wannan kuma Allah ya gafarta muku zunubanku ya yahe muku laihukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a da manzon Allah da'a faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya rabbanta rabo mai girma